Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman labarun za ku yi cewa garin Bindoli da ke filange a cikin yankin shahar Tilaberi sun wa makarantar Boko. Wata tawagar ƙwararrun likitoci suna zagaye a cikin gundumar sayi domin duba marasa lafiya kyauta da suke fama da cututtuka na hawan jini da kuma huhu. A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne a kan tarihin mata da suka yi gwagwarmaya na wakiltar mata a babbar muhawara ta ƙasa a shekarar 1991. To yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. A cikin daren goma sha tara zuwa ashirin ga watan Mayu ne waɗansu ɗauke da makamai bisa motuna suka ƙaddamar da hari a garin Agai da ke cikin gundumar Ayaru yankin jihar Tilaberi da misalin ƙarfe bakwai na dare. a takaice dai mutane goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu ɗayan kuma ya jikata wanda aka garzaya da shi a asibitin ta tilaberi hukumomi sun halarci wajen inda abin ya faru a garin na agai Muhammadu Isaka shine sakatare na ƙaramar hukumar ta Ayaru ya yi wa Abdullahi Amadu ƙarin bayani. Sayance mutane na waɗanda deja sun san mutane suka bida waɗanda suka su kashe su moto na sun kazo akwai masu cewa moto goma sha biyar zuwa ashirin kuma kowane moto na da wani baya garai da sun ka zo sarwa sun zo masallaci sun ka iske mutane na sallah magariba sun kalbe su mutum goma sha ɗaya tun na Allah amshi rayuwarsu sarwa sun ka ta gidajen mutane sun ka hidda su sun ka kashe kai dai abin da ba daɗin kallo ba daɗin shi fiskai gare ministre de ba basu ya iske mu can da gouverneur da préfet da chef d'état major de l'armée da general abu tarka duk sun iske mu can gaba da su dai an ka kare komi da komi A ranar goma sha hudu da goma sha shida ga watan Mayu ne jami'an tsaron agada suka bankaɗo waɗansu ɗimbin makamai da aka ɓoya a wani ɓangare da ke da tazarar kilomita talatin da yammacin birnin Agadez. Mutali Ciwarin mamba ne na hukumar ta jiha da ke kula da wanzar da zaman lafiya ya yi da safarar makamai kuma ya yi kira ga jama'a da su bayar da haɗin kai wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin ga abin da yake shaidawa Musa Maman. nous avons condamné ça et nous sommes tir Allah wadai da wannan lamari kuma mu mun sa kanmu tun shekara 1995 har zuwa shekara 2010 domin zaman lafiya ya dawoma har kullum gwamnati a nashi bangare ya tallafa mana babin jan hankali da wayar da kan al'ummomi domin a samu a maido yarda da aminci tsakanin al'umma da farko a mutunta yarjejonin da aka sama hannu a kai akwai kuma alƙawullan da aka ma mutane wanda ba a cika ba kenan ya waje ba gwamnati ya mai da hankali a kai a samu abin yi ga dukkan matasa nan musamman ma matasan yankin agadis da aka bari kara zube zaman su hakan na iya sa su tafi ko ina yin bindiga daɗi ga tarera hanya kaɗan ne ga wani halin da za su iya shiga su tsunduma ciki domin ko ko aljani suna iya ashe ko ya waje ba gwamnati ya mai da hankali sosai ya yi ƙoƙari ya ƙirƙiro ayyukan yi ga waɗannan matasa. Abin riƙewa dai wannan samamen ya ba da damar karɓe makamai da dama na yaƙi kamar rokoki da abin harbin su da bindigogi da kuma ɗimbin harsasai daban-daban. A jiya da safe ne aka rufe wajen cin abinci na jami'ar Maraɗi. Samma Rabiu shine daraktan da ke kula da cibiyar jami'ar ta Maraɗi ya ce sun ɗauki wannan mataki ne domin kawo ƙarshen wata musgunawa da ake wa da ɗalibai suke yi wa masu kula da wajen cin abinci inda suke cin abinci kyauta ba tare da sun biya kuɗaɗe ba ga abin da yake shaidawa Muhammad Maman. gabanin almu yayin da muke tana da bayar da abun buɗa baki da kuma na sahuru wasu mutane suka faɗo mana a cikin wurin da muke ba da abincin inda suka tilasawa wasu ma'aikatanmu da ke wurin nan su kauce daga wurin don euh, su da kansu su ɗiba ma kansu abinci. Kun san mataki ne da gwamnati ya ɗauka domin maganar lamuran da suka shafi baiwa ɗalibai ciyarwa ya kasance bisa ƙa'ida. Mun yi koyi da yanda yake gudana a zandar. Muka ce, shin wai, ai muna iya bayar da kashin abincin biyu a lokaci guda. Jarabawa ce, idan ɗaliban ba su amince ba, kamata ya su so wajen su ce mana yin hakan bai masu ba. To ai sai mu canza. Garin Bindoli da ke da tazar kilomita 60 da Filinge da ke cikin yankin jihar Tilaberi shekaru biyu kenan da suke matsala da suke fuskantar matsala ta makarantar boko inda wannan matsalar tana da nasaba ne ta laifin ɗalibai da ma masu koyarwa. Awi Abdulkarim shine daraktan jiha da ke kula da makarantu na firamare a Filinge ya bayyana cewa sun kafa an kafa wannan makarantar ne tun a shekara dubi da ɗaya amma kuma tana fuskantar matsala ga abin da ya jaddada na wannan matsalar. Dindoli Dindoli a cikin yankin karkarar wadda ya fi shagala kwarai ga samun karamcin abinci suna zuwa kuma yawon dani. Mun yi tambaya da dama domin makarantar a mayar da ita makarantar rike yara a ciyar da su cewa da Ecole Kantin. A shekara 2013-2014 ɗalibi 20 gare mu. A shekara 2014-2015 mun samu ɗalibi 52 a sama amma ba mu samu malaman ba da karatun ba. Yaran sai muka sake mayar da su a shekara shekara ta 2015-2016 kana a shekara 2016-2017 muka samu ɗalibi 47 kuma a shekara 2017-2018 ba mu samu masu ba da karatu ba. Malamin da ke can ya bar wurin domin da garan jabu ne gare shi. Duka-duka dai ɗalibi tara ya baro a wurin. Makaranta da ba ta cika ƙa'idodin karantarwa na yanayin wurin cewa da akalla a samu ɗalibi biyar ba za a iya aika malamin karantarsu ba. Malaman makarantun boko 'yan kwantaragi na cikin jihohin ƙasar nan ciki har na jihar Yamai sun fara azumin watan Ramadan a cikin wani mawayacin hali saboda har yanzu ba a biya su albashin su ba na watan Avril. Ma'azu Sa'idu mahaifin 'ya'ya uku ne kuma malamin makaranta ya bayyana irin halin da suke azumi a hirarsa da Asmana Shina. les enseignants Malaman makaranta 'yan ragi suna wahala a wannan lokaci kuma har yanzu ba mu da labarin koyaushe za a bada wannan alawus na watan Afrilu. Ga azumi ya zo dole sai an nemi abin buɗe baki. Wani lokaci bashi muke ɗauka sai mu ce sai karshen wata haka dai muke ta faɗi. Wani lokaci kuma akwai masu kyakkyawan niyya da ke taimaka mana wannan kuma bai dawwama idan mutum ya baka yau gobe ba zai baka ba gaskiya akwai matsala haka dai muke ta tahiya magidanci ya tashi da safe bai da abin da zai ba yara akwai ciwo wanda bai samu alawus dinsa yanzu ba kuma sallah tana zowa tuni mun ɗauki bashi idan mai shago ya ji labarin ka samu alawus na watan afrilu ai dole sai ka biya shi kenan dai kaga akwai matsala sosai A cikin tsarin inganta kiwon lafiya ga al'ummar gundumar sayi wata tawagar likitocin jami'ar Yamai sun fara zagaye gundumar ta sayi daga ranar yau zuwa 23 ga wannan wata. wa domin duba marasa lafiya jama'a kyauta musamman ma waɗanda suke fama da cututtuka kamar cutar hawan jini cutar siga da dai sauransu dokta sumana hamma kabiru na jami'ar yamai ya yi wa shebu muhammadu ƙarin bayani Yau muna nan a cikin tsarin kamfe na gwaji da kuma rigakafi da kamuwa da cututtukan da suka shafi jini da zuciya da kuma ire-iren abubuwan da ke haddasa su. Mafi girma daga waɗannan cututtuka kuma ita ce hawan jini, kuma abubuwan da ke haddasa ta su ne cutar sukari da mugunyar ƙiba. Wannan gwaji kyauta ne, mun wa mutane haka, ba mu rubuta takardar sayan magunguna, kuma ba mu ba da magunguna. Za mu bincika ne, mu wayar da kan al'umma, sannan mu nuna wa mutane hanyoyin da ya kamata su bi domin kauce kaucewa kamuwa da waɗannan cututtuka. Kamar yadda aka saba kusan kusantowar lokacin damina ma'aikatar magajin garin birni mai takan tsunduma wajen yashe gotoci na da'irori biyar na birni mai a cewar daraktan da ke kula da tsafta da kuma muhalli na birni mai wannan aiki zai ɗauki tsawon lokaci suna yinsa sai dai ko menene yake ka su cikas a cikin aikinsu sai kaya ba ya yi wa maryama ƙarin bayani. le top euh, départ était donné par le président de la délégation spéciale. Shugaban tawaga ta musamman mai jagorancin birnin Yamme ya saka usul din soma ayyukan a gaban dukkan tawagogin musamman na shiya-shiya ta Yamme domin su sa kaimi ga yashi gototi da kwasar shara da dattin da suka fitar daga gototin. Wani bi gaskiya ne ta kan yiwu rishin samun sarari ko kuma kasancewar karamcin kayan aiki na iya haddasa ganin dattin ya jirge gehen samun gota ɗan wani ɗan lokaci ya sar gototin da fitar da dattin ya fi gaugawa da kwasar domin a nan ne muke fuskantar karamcin kayan aiki amma a yau dai ba wata gota da aka fitar da datti da za a iya ganin lakar da aka fitar ta yi sati biyu jibgi a gehen gota A jiya ne a Doso aka buɗe kwamɓalar cin kofi na ƙasa a ranaku na goma sha shida na wannan shekara. Ƙungiyoyin 'yan wasa 32 ne na jihohi takwas na ƙasar Nijar suke halartar wannan kwamɓala har zuwa shida ga watan Shuen. buɗe wasar ke da wuya a jiya a kokana ta agades ta lallasa Entente ta doso da ci uku da biyu. A daya ɓangare 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Uganda da Santa Africa sun kasance a na mai a ci gaba da jerin FIFA na ƙungiyar ta ƙasa. waɗannan ƙungiyoyi za su buga kwamɓala za su buga wato ƙwallo ne daga ranar 27 ga watan mayu a nan birnin mai. To idan muka shiga a cikin rahotonmu na musamman za ku yi cewa idan kuna tuni a ranar 29 ga watan Juye ne na shekarar 1991 aka gudanar da babbar muhawara ta ƙasa a nan babban birni mai. domin shiga a dama da su a cikin shirye-shiryen taron da kuma shiga a cikin muhawara ta ƙasa mata sun yi gwagwarmaya sosai ba tare da ɓata lokaci ba ga rahoton da wato mu na musamman wanda zai mai da hankali a kan tarihin waɗannan mata da suka yi gwagwarmaya domin a dama da su a wajen muhawara ta ƙasa ga abin da rahoton Rukaya Abdurrahman yake cewa. Zanga-zangar ranar 13 ga watan Mayu na shekara ta 1991 ta yi sanadiyar damawa da ɗiya mata cikin al'amuran cigaban ƙasa a kowane fanni. A lokacin babban zaman taron ƙasa na wannan shekarar mata sun taka rawar gani sosai domin sun kasance cikin kwamiti daban-daban na shirye-shirye da ma kuma gudanar da ayyukan zaman taron baki ɗaya. Mata sun mamaye gungu-gungu na zaman taron a matsayin su na mambobin ƙungiyoyin ƙwarugon ma'aikata ko na wakilan 'yan siyasa. Galadima Rabiu Dauda babban magatakarda ƙungiyar laluban ma'aikatan ƙasa kuma shugaban kwamitin shirye-shirye na babban zaman taron na ƙasa ya kwatanta mana yadda abin ya wakana. Ƙayyade ba gungu na mata kaɗai amma yadda za a yi cikin wannan gungayen da muka yi kowanne za mu tambaye su su sa mata biyu muka tambayi 'yan farti da ma'aikatan da ɗalibai da 'yan gwamnati. Matsalar ƙin damawa da matan ta bambanta daga wata ƙungiya zuwa wata. domin a bangaren ƙungiyar kwadagon ma'aikata cewa da ustn tuni an shawo kan wannan matsalar sabanin kungiyar 'yan makaranta ta ƙasa usn kamar yadda doka kaka da kungiyar 'yan makaranta usn ya shaida muna to sai zama mu cikin mu namu na makaranta wanda mun kasa mun ka tsammani tana ta wani aikin mun kasa wuta mun haka wuta sai an ka bata tsoro an ci mata a ke kina shiga wannan muhawara kin da kin ga gidan shawarar ma da za su taron nan ya faɗi ki baki tsoron ranki baki tunda akwai tsaron kurca ta ji tsoro ta jaye duk da cewa mata ba su samu damar fadar albarkacin bakin su ba yadda suke so wasu matan sun taka rawar gani sosai a cikin rukunan da suke aiki ka fada da fada maza a lokacin wannan babban zaman taron uwar gida hawa sangare ta tabbatar da hakan na yi magana bisa kai ga a rabu da bara bara a rabu da son zuci. Tsawon watanni uku da aka gudanar da babban zaman taron mata sun yi gwagwarmaya cikuru wajen kwatun hakkinsu tare da samun damar bayyana ra'ayoyinsu a cikin mahawarori na siyasa wannan kuma wata babbar dama ce ga ɗiya mata ta nuna kwarewarsu da bajintarsu wajen tunkarar siyasa gadan-gadan. Madalla rahoton Rukaya abdulrahman kenan wanda Hawa Usman ta fassara da wannan muka zo karshen labarun a huta lafiya. daga Filinge zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar. Ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyonku. Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.